وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuma darasin wannan karatu shine Allah yana jarabawa ga mutane don bayyanar da masu tsoronsa na gaskiya Allah maɗaukaki yana yin jarabawa ga mutane don ya bayyanar da masu tsoronsa na gaskiya ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakum ya ku waɗanda suka yi imani la yabluwannakum Allah lallai Allah zai muku jarabawa la yabluwannakum Allah lallai Allah zai muku jarabawa al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala malamin tafsiri mai littafin aljami'u li ahkamil qur'an a fassarar ita wannan aya mujalladi na shida shafin 227 ya ce a sahihu annal khitaba fil ayati li jami'in nasi wannan kira Allah yana yin ta ne ga mutane baki daya wannan ita ce fahimta ingantacciya in ji al-imam al-qurtubi ko da ji ana cewa ya ku masu imani to kira ne ga musulmai gaba ɗayansu la yabluwannakumullah lalle Allah zai muku jarabawa to Allah ba zai bar ku haka ba zai muku jarabawa la yukallifannakum zai dora muku wasu ayyuka ya ce ku yi wasu abubuwa ya ce ku daina wasu abubuwa wa taklifu kulluhu ibtila duk aikin da aka ce dan adam ya yi jarabawa ne Allah maɗaukaki ya ce masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد lalle Allah zai muku jarabawa da ɗan wani abu na farauta wato ba duka abin da ya shafi farauta ba da aka ce bishai'in min saidi min littab'id wa huwa saidul barri khassa Allah zai yi masahabban annabi Muhammad jarabawa jarabawan za a yi musu da me da farauta walam ya umma da kullum ba kowane farauta ba ɗan yanki na farauta kaɗan abin da ya shafi farauta shi ne farautan kan tudu la tanaluhu aidikum wa rimahukum dabbobin farauta a hannuwanku za su isa gare su haka masunku masu mashi zai isa gare shi idan ka jefa mashi za ka samu kama dabban farauta da hannunka ma za ka kama dabban farauta wato allah yana ce musu za ku samu jarabawa jarabawan da allah zai muku shine ta sashin farauta dabbobin daji za su ringa zuwa gare ku gashi kuma an hana mutumin da ya shiga harami in ma zai tafi umara ko kuma zai aikin hajji an hana shi yin farauta amma kuma allah zai koro dabbobin daji za su zo kusa da ku ta yanda in ka daga hannunka ma za ka kama dabban tanaluhu aydikum wa rimahukum hannuwanku suna iya kamawa suna iya isa gare su wa rimahukum da masunku yana nuna cewa da ƙananan dabbobin farauta da manya wannan abu ya faru babu shakka in ka duba tafsirin ibn kasir mujallar na uku shafi na 190 muqatil bin hayyan daga cikin almajiran tabi'ai yana cewa unzilat hadhihi al-ayatu fi umratil hudaybiyya Allah ya saukar da wannan aya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta shida daga hijira lokacin da manzon Allah ya fita da nufin zai je umura ita ce umurar da ake kiranta umurar hudaybiya yana tare da sahabbansa mutum dubu da ɗari hudu suka fuskanci maka Allah ya saukar da ita wannan aya ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fito daga madina zai tafi maka umura yana tare da sahabbai mutum dubu da ɗari hudu sai allah maɗaukaki ya ce zai muku jarabawa wannan tafiya da za ku yi wanda ya shiga harami haramun ne ya yi farauta duk wanda ke cikin harami haramun ne ya yi farauta to a tafiyan da kuke dinnan kuwa dabbobin daji za su yi ta mamayan ku wato abin ya faru abin ya faru fakanatul wahshu wa tayr wa saydu fi rihalihim kana zaune sai barewa ta zo mu yiwa ta dan kwanta ma a cikinka. zo mu ya taho yana wasa da hannunka abin da kake neman shi kuma sai gashi ya kawo kanshi tsuntsu kaga ya zo ya sauka a gabanka kana tafiya ma ya ki gudu jarabawa ne kawai Allah yake wa sahabban annabi Muhammad eh, ya ce la kuma Allahu bi shay'in min as Allah zai muku jarabawa ya kusa sahabban annabi Muhammad jarabawan da za a muku dinnan da dan wani abin da ya shafi farauta ba duka hukuncin farauta ba kaga kenan jarabawar Allah ba ta zuwa gaba daya ba ta mamaye rayuwarka gaba dayanta sai dai Allah ya jarabce ka ta wani dan sashi kaɗan. shi yasa Allah madaukake ya ce bi shay'in saidi la kullahu ba dukkan ba bi shay'in saidi wato lam ya umma as-saida kullahu allah bai game farautar gaba ɗayanta ba illa dai zai yi jarabawa ne da ɗan wani hukunci da ya shafi farauta me yasa allah zai muku wannan jarabawa liya'lama allahu man ya bil ghaibi saboda allah ya bayyana waɗanda suke tsoronsa na gaskiya a ɓoye saboda allah ya bayyana waɗanda suke tsoronsa da gaske a ɓoye idan aka ce a ɓoye yana ɗaukan ma'ana kashe biyu suna tsoron allah da yake ɓoye ko kuma suna tsoron allah idan sun ɓuya kowane ya dace domin mai ƙarfin imani shi yake tsoron allah ko da yaushe ko da yana cikin jama'a ko kuma ya fake a gaban eh, idanunsu haka kuma mai ƙarfin imani shi ne wanda yake tuna cewa Allah yana ganin sa ko da yake shi baya ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka Allah zai muku jarabawa in ka duba tafsirin al-Imam al-Bagawi at tanzil al-Imam al-Husayn bin Mas'ud al-Bagawi yace fa'idatul balwa ta yi wuka ce me yasa za a yi jarabawa na'am ko a yanzu idan aka ce za a yi jarabawa kai ka san amfaninsa saboda a gane mai biyayya da mai laifi fa'idatul balwa izharul muti'i min min al'asi, asi a gane mai biyayya ga Allah da kuma mai saba ma Allah rayuwar nan gaba ɗayan ta jarabawa ce gare mu haka Allah ke faɗa mana a cikin alkur'ani allazi khalaqal mauta wal hayata kun, ayyukun ahsanu amala me yasa aka halicci rayuwa aka halicci mutuwa saboda jarabawa wa yafi kyawun aiki rayuwar duniya gaba ɗayan ta jarabawa ce wallahi saboda haka zaka ga kai Allah ya yi ka namiji me yasa bai yi ka mace ba jarabawa ne wata kuma Allah ya yi ta mace me yasa bai yi ta namiji ba jarabawa ne wani Allah ya yi shi dogo wani kuma gajere me yasa kai Allah ya yi ka gajere wancan Allah ya yi shi dogo jarabawa ce wani Allah ya yi shi da jiki wani kuma ya yi shi kumama jarabawa ce wani allah maɗaukaki ya halicce shi bakar fata wani ba farar fata wani kyakkyawa wani mummuna wani yana da basira wani dolo ne wani yana da ƙarfi wani bayi da ƙarfi wani yana da hikima wani yana da wadata wani yana da lafiya wani talauci duk waɗannan jarabawa ne shine abin da allah ya faɗa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda haka rayuwar gaba ɗayan ta jarabawa ne sannan bayan rayuwar jarabawa ce in ka karɓi addini to addinin ma allah ba zai barka ba sai ya maka jarabawa shi yasa allah ya yi wa sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jarabawa akwai magana da muhammad bin salih al-usaimin rahimahullah ta'ala ya yi akan tafsirin wannan aya ya yi magana a littafansa guda uku da majmu'u fatawa wa rasailihi a mujallar na biyu shafin 179 da fatawa nurun alad darbi mujallar na 23 shafi na 14 wannan malami ya ce wallahu ta'ala qad yabtali al-insanu bi asbabil ma'siya Allah yakan jaraba dan adam ya sawwake masa hanya saba mishi jarabawan da za a maka kenan jarabawa ce Allah ya sawwake maka hanyar sabo me yasa Allah ke wa dan adam irin wannan jarabawa liya'lama subhanahu wata'ala man kana abdan lillah wa man kana abdan lihawa saboda Allah ya bambanta wanda ke bautansa da wanda ke bautan son son ransa domin idan kana bautan son ranka idan Allah ya sauwake maka hanyar saba mishi sai ka saba mara idan mutum yana bautan son ransa amma idan Allah kake bauta to ko da Allah ya sauwake maka hanyar saba mishi ba za ka saba mishi ba shine za ka yi misali da abin da ya faru zamanin da domin ba wai sahabban annabi ne Allah ya fara jaraba su ba banu isra'ila Allah ya musu jarabawa ala tara ila ashabi sabti min yahud yahudawa haisu harrama alaihim an yastadu hitan fi yawmi sabti allah ya ce kada ku yi kamun kifi a ranar asabar shikenan don ba su yi kamun kifi ba a ranar asabar allah ba shi da wata riba allah ya sa mun gane amma me yasa ya hana kamun kifi ranar asabar saboda ya gani shin za su masa biyayya ko ko ba za su yi ba jalla ibtalahum fa kanat alhitan ta'ti yawm as-sabt bi kasra azima. saboda haka idan asabar ta zo kifaye har tsalle suke suna fadawa gefen titi kaji abin da kake zuwa da koma da kyar zaka wuni ka kama biyu uku gashi yanzu ya fito a kan titi kana wucewa sai ka ture gashi nan da kansa ya kawo kanshi wannan jarabawa ce shin zaka saba ma Allah ko ko a'a zaka yi wa Allah biyayya to fi gairi yau musabti taktafi idan aka ce maka asabar ta wuce to da kyar ka samu kifi zai ka wuni kana kamun kifi ina lahadi litinin talata laraba har a zagayo amma asabar na zuwa kifaye za su yi ta fitowa shi kuma allah ya ce ranar asabar kar a kama kifi kuma kifi bai samuwa da sauki sai ranar asabar fatala alaihim al'amadu kai an ɗauki wata biyu uku anya waɗannan kifaye akwai reni fa hmm? akwai reni fa kaifa nuharrimu anfusana hadhihi litan shikenan sai mu kyale kifaye su dinga hitowa kan titi mun neme su mu kasa kamawa to ai Allah ya hana ya ce to ai dan adam dama sa shine hankali ai shine bambancin ka da dabba ku je ku yi tunani mana akwai an cikin fakkar wa kaddaru wa nazar dama aikin kafiri kenan yana ganin da hankalinsa da basirarsa zai iya bitin din Allah wallahi tunanin kafiri kenan kullum akwai dabarar da zai yi ya gagari Allah saboda haka suka yi ta tunani bayan sun yi tunani sai aka ce to ga dabara a yi tsarin da inda kifi ya fito tun da raini ne ya faɗo gari da asabar to a yi tsarin da ba zai koma ba ai ba mu muka biyo shi ba shi ya fito da kansa yanzu idan Allah ma ya ce ai mun kama kifi ai ba mu kama ba kifi da kansa ya shigo gari ko shi kenan muka hana shi komawa kaga mun hana shi komawa ne kaga dabara suka yi ko wannan shi da ake kira alhila wanda ba karamin laifi ba ne allah ya haramta abu sannan ka shirya dabaran da zaka halatta fa aqaddamu ala hadha al-fi'l allazi huwa hila ala maharimillah kwatsam sai gashi allah ya mai da su birai shine allah ya ba da labari a suratul a'raf aya ta 163 zuwa 166 was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahri iz ya'duna fi sabti iz ta'tihim hitanuhu yawma sabtihim shurra'a kaji abin da Allah ya faɗa ranar asabar kifaye na zuwa musu ranar asabar kifaye suna zuwa musu ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a ba sai sun je kama kifin ba kifin da kansa zai zo zai shigo gari wa yawma la yasbituna la ta'tihim ranar da ba asabar ba ko kifin baya zuwa sai Allah madaukake ce kazalika nabluhum su ma haka muka musu jarabawa haka muka yi musu jarabawa ko da Allah ya ce masa habban annabi la nabluwannakum za ku jarabawa ai ba da su aka fara ba an taɓa yin jarabawan gabanin isra'ila wa iz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'azzibhum azaban shadida saboda haka mutane sun rabu kashi uku a garin kashi guda sun ce sufan allon barahe sun yi kamun kifin nan kashi guda suka ce to mu dai tunda allah ya hana babu ruwanmu mun kama baki mu mun shiru ba za mu yi ba kashi guda suka ce to mu za mu yi wa'azi gare ku waɗancan suke cewa don me kuke wa mutumin da kuke wanda kun tabbata allah zai halaka shi allah ya hana wannan abun sun ki kun san allah zai halaka su don me ma za ku yi musu wa'azi qalu ma'aziratan ila rabbikum abin da ya sa za mu su wa'azi saboda mu katsa hanzari domin idan aka tashi a lahira duk wanda ke da ilimi bai yi wa'azi ba yana da laifi to mu muna da ilimi mun san Allah ya hana dole ne mu yi wa'azi gare su sannan wala Allahu ya takuna tayiwu su kiyaye dokokin Allah ma su ji tsoron Allah su daina abin da suke dinda falamma nasu ma bihi anjayna alladhina yanhauna anisu tunda sun ƙi barin abin da suke aikatawa sai muka tseratar da waɗanda ke wa'azin masu hana a saba ma Allah su ne aka tseratar da su wa akhazna alladhina zalamu bi azabin ba'isin wannan nau'in azaba ba safai Allah ke magana sa ba a cikin alkur'ani bi azabin ba'isin ya'ani shadid bi makanu yafsukuna Allah ya kama su da azaba mai tsanani saboda fasikanci da suka yi wannan shine dalilin da ya sa Allah ya mayar da mutanen gari suka zama birai saboda za su yi ma'alla dabara falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in haka suratul baqara aya ta 65 wa laqad alimtum alladhina atadu minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in kuma Allah bai bar magana ba sai da yace na nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin mun sanya labarin waɗannan mutane ya zama abin misali shine annakam ya zama abin misali ga waɗanda suka yi rayuwa da su su ne ma bayyana ya daiha waɗanda suka yi rayuwa da mutanen sun ga abin mamaki gari guda mutane sun koma birai kaga duk mutumin da ke da rai a wannan zamani zai yi ƙoƙarin zuwa garin don ya gane ma idanunsa shi sa allah ya ce ya sa mutanen garin sun zama abin misali gani ga wani ne annakal faja'alnaha nakalan lima baina daiha? lima baina daiha? me ake nufi da lima baina daiha? liman hadara ma'ahu liman hadara ma'ahu waɗanda ke da rai a wannan zamani waɗannan mutane rayuwarsu ta zama abin ishara gare su sannan wa ma khalfaha da kuma waɗanda za su zo baya kaga mu na baya ga labarin Allah ya sa a cikin alkur'ani muna karantawa ko da yaushe muna ji saboda haka ibn al-usaymin yake cewa fanzur kaifa yassara lahum al-asbab ka duba yanda Allah ya sawwake musu sababi sababi sababi na saba mishi shine abin da ake cewa Allah yakan sawwake sababin saba mishi wato ma'ana Allah yana iya sauwaƙe maka hanyar zunubi ga ta nan a sauƙi ya sauwaƙe maka ne don me saboda jarabawa gare ka yana iya sauwaƙe maka hanyar saba mishi kifaye ba sa hitowa sai ranar asabar kuma asabar aka ce kar a yi kamun kifi kaga Allah ya sauwaƙe musu hanyar saba mishi ga kifi ya shigo kana kamawa ka saba ma Allah kana kama kifi ka saba ma Allah كيف يسر الله لهم هذه الهتان في يوم الذي منعوا من صيدها ولكن والعياذ بالله لم يصبروا فقاموا بهذه الهيلة على محارم الله بس إيا حقولي با suka shirya dabara yadda za su saba ma Allah to in ka dawo ga tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma haka Allah madaukake musu jarabawa amma cikin ikon Allah babban abin farin ciki radiyallahu anhum ajma'in sahabban manzan Allah sun ci wannan jarabawa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun ci wannan jarabawan da Allah ya musu wallahi babu mutum ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah wanda ya faɗi wannan jarabawan cikin mutane dubu da ɗari hudun nan tunda Allah ma ya gaya musu lanabulu wannan ga manzo tare da su za mu muku jarabawa bishai'in mina saidi la yablu wanda kuma Allah bishai'in mina saidi tanaluhu kuma wari mahukum. Allah zai muku jarabawa da dabban farauta hannuwanku za su iya isa gare su wari ma mashin kuma zai iya isa gare su domin abubuwa guda biyu na suke da wahalar farauta in ji al'imamu malik Allah ya ji kansa al'imamu malik yana cewa tunda kaga Allah ya ba da misali da hannu da mashi farautar da tafi wahala kenan a ce ka shiga daji zaka je farauta da hannu ba sanda ba komi da hannu zaka kama dabba ai ka san aiki ya samu mutum tsuntsu ne zaka kama da hannu ko bera ko kuwa to ba dabban da zaka iya kamawa da hannu babu saboda me saboda Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya sa ya sauwake musu iya kama dabban farauta da hannu din saboda jarabawa ce gare su amma in ba dan a dalilin jarabawa ba mutum ba zai iya kama dabban farauta da hannunsa ba haka kuma kama dabban farauta da mashi yana da wahala yana da wahalan gaske dama dama kifi a kwari da baka kenan ko amma da mashi ka harba ka samu dabban farauta abu ne wanda yana bukatan kwari gwani sosai to amma allah maɗaukaki ya ce wannan duk mai sauki ne saboda jarabawa da allah zai musu kanat suyudul adiya at-ta'ira fi mutanawil aydihim tsuntsaye na zuwa kusa da su yumsikuna sayda bil yadi da hannu zaka kama tsuntsu wa yumsikuna sayda al-adi bil yadi wa yanaluna sayda at-ta'ir bir rima komai gudun tsuntsu ka jefe shi da mashi Allah zai baka damar kama shi fa yasfulu alaihim jiddan walakinnahum radiyallahu anhum khafu Allah sun ji tsoron Allah falam yaqdimu ala akhdhi shay'in min don haka ba su tinkari wani abu daga cikin dabbobin nan sun kama kode ba saboda haka ibn al-usaymin ya ce haka za ya jibu alal mar'i haka yake zama wajibi ga musulmi idan hayya Allahu lahu asbabul fi'l muharram idan Allah ya sauwake maka hanyar saba mishi me ya kamata ka yi an yattaqillaha azza wa jalla ka kiyaye Allah wa Allah يقدم على هذا الفعل المحرم وأن يعلم أن تيسير الله له أسبابه من باب الابتلاء والامتحان duk sa'ilin da aikin zunubi ya zama abu mai sauki gare ka to ka yi tunanin cewa jarabawa ce gare ka jarabawa ce fa innal aqibata lil muttaqin a cikin tafsirin waɗannan ayoyi yana bayanin fa'idodi da ake samu game da ita wannan aya fa'ida ta farko ita ce darajar sahabban manzon Allah darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lam yuzkar an wahidin minhum annahu akhadha saidan wahida babu hadisin da zaka gani a tarihi babu labarin da zaka samu guda ɗaya wanda ya ce wani sahabi ya saba ma wannan aya babu shi sahabban manzon Allah sun tsare abin da Allah ya yi magana akai don haka wannan wata daraja ce ga sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka haka ne tunda allah ne ya faɗa la yabulu wanna kumullah allah zai muku jarabawa tunda ya ce zai jaraba kasan san yayi kenan ko la yabulu wanna kumullah bi shay'in min as-sayd lallai allah zai muku jarabawa da dan wani abu na farauta kaga kenan tabbas allah yayi to amma ya aka yi ba a samu labarin ko da mutum ɗaya ne wanda ya saba ma wannan ayan ba saboda dukkansu sun ji tsoron allah saboda haka wannan daraja ce ga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyu wannan yana tabbatar mana cewa duk wanda ya ji tsoron allah to allah yana yaba mishi allah yana yaba mishi liya'lama man ya khafuhu bil gaibi liya'lama allah man ya khafuhu bil gaibi domin allah ya san wanda ke tsoronsa a ɓoye yake tsoron Allah a ɓoye na ɗaya ya kafa rabbahu ma a gaibatihi tabaraka wa ta'ala kana jin tsoron Allah duk da cewa baka ganin Allah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka lam yara rabbahu lakinnahu arafahu bi ayatihi baka taba ganin Allah ba amma ka san akwai shi saboda alamominsa suna nan da yawa to kana tsoron Allah baka ganin shi wannan shine ma'ana ta farko na biyu bi gaibihi anin nasi lokacin da baka cikin mutane kana tsoron Allah domin wani mutumin wani mutumin yana tsoron Allah ne a gaban mutane amma idan ya buya babu mai ganinsa to sai ya saba ma Allah saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake yabon mutumin da ke tsoronsa a bayan idon mutane innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi waɗanda ke tsoron mahaliccinsu alhali sun ɓuya lahum magfiratun wa Kabiru. kabir suna da wata gafara ta Allah suna da wani lada babba kaga Allah yana yabon mutumin da yake tsoronsa alhali bai gane shi wannan shine muhimmancin imani don haka akwai babban fa'ida game da ita wannan aya ita ce wato dan adam kullum ya rika farkar da ransa ya rika yi wa kansa faɗa kaswa ya rika yi wa kansa kasuwa. allah subhanahu wa ta'ala yakan yi jarabawa ga mutum dole ne ka sani duk wanda ke da imani allah ba zai bar shi haka ba sai ya jarabta shi za a maka jarabawa za a sauwaƙe maka hanyoyin saƙo ka samu kanka a wani yanayi wanda gashi za ka iya yin zina babu wanda zai ganka asirinka ba zai tonu ba har abada wannan yanayi ya samu to amma me zai hana ka wannan zina tsoron Allah ka samu kanka a yanayi wanda za ka iya sata babu wanda zai bankaɗo sirrinka har abada Allah yana iya sauwake maka wannan ga damar ka yi sata kuma babu wanda zai gane asirinka to kar ka ɗauka wai dabara ka ce la Allah ne ya sauwake maka don ya jaraba imaninka sannan akwai karin magana da malamai ke yi man taraka shay'an lillahi awwabahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bar wani abu don Allah to sai Allah ya canza mar da wanda ya fi shi wannan ka'ida ne wato zai maka jarabawa ya gani zaka ci ko ba zaka ci ba idan ka ci wannan jarabawa to sai ya canza maka da abinda ka hana ranka saba ma Allah akan shi sai ya canza ma da wanda ya fi shi alheri wannan karin magana eh, eh, akwai hadisi ma da ke da rauni a kai yana silsilatu ba'ifa mujallar na farko shafi na 62 da littafin al'imamu sakhawi ɗalibin alhafiz ibn hajar al askalani al-maqasidul hasana hadisi na 1048 babu shakka malamai suna ɗaukan karin magana nan a matsayin ƙa'ida duk wanda ya bar wani abu don allah to allah sai ya canza mar da wanda ya fi shi alheri wannan kamar ka'ida ce ta rayuwa babu shakka man taraka shay'an lillah awwabahu Allahu khairan minhu ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana mai tsawo akan wannan karin eh, ka'ida ya bada misalai da dama a littafi cewa duk wanda ya bar wani abu don Allah to sai Allah ya canza mar da wanda ya fi shi ya bada misali akai kuma Allah sai ya maka jarabawa zai ma jarabawa ta zina ya maka jarabawa ta sata ya maka jarabawa ta hanyoyin sabo da yawa misali a nan shine labarin da ya zo a cikin siyaru a alamin nubala siyaru a alamin nubala littafin alimamu zahabi littafin tarihi yana mujallar na uku shafin 216 abdullahi bin dinar abdullahi bin dinar tabi'i ne ya ba da labarin cewa ya fita tare da abdullahi bin umar za su tafi makka abdullahi bin umar ko sahabin manzon allah ne abdullahi bin umar zai tafi makka zai tafi aikin umura ko zai tafi aikin haji da shi da almajiransa suna cikin tafiya kasan tafiya a zamanin da kuwa ba jirgi ba ne ko mota akan dabbobi ne akan raƙumi ko sauransu to saboda haka ana cikin tafiya fa'arrasna dare yayi gari eh, almuru ya yi saboda haka za a nemi wuri a yi sansani a kwana washe gari a ci gaba da tafiya haka matafiyan zamanin da suke yi fa'arrasna abdullahi bin dina fan hadara alaina ra'imin jabalin mun yi sansani za mu huta kenan sai ga wani mai kiwon awakai ya gangaro daga kan dutse da awakai da yawa shi ma sai taho ta wurin da sahabi manzon Allah yake shi da almajiransa abdullahi bin umar ya ce masa ara'in mai kiwo ne ko sai shi ya ce kwarai ko mai kiwo ne sai abdullahi bin umar ya ce bi in shatan min alganami ka sai da min akuya ɗaya daga cikin garken nan akuya guda ka ga an sayar musu za su yanka su ci a wannan dare kala sai mai kiwon ya ce inni mamlukun ni bawa ne in ji mai kiwon ni bawa ne sannan dabbobin na mai gidana ne wanda ya mallake ni shi ya mallaki dabbobin nan kala sai abdullahi bin umar ya ce kulli sayyidika akal hazi ah, eh, wani an ka koma gida ka ce kura ta cinye daya ina da ya za a yi mai gidanka ya gane in ji abdullahi bin umar abdullahi bin umar ko sahabin manzon allah ne yake tambayan wannan mai kiwon ya ce ka ce kura ta cinye guda ya za a yi sani in ka koma ka faɗa mai haka kala sai mai kiwon ya ce fa'aina allahu azza wa jalla in ji mai kiwon shi bai ma san sahabi ba ne ya ce ka ce in koma in ce mai gida na kura ta cinye guda to ina allah mugwaye da ɗaukaka kuma abdullahi bin umar sai fashe da kuka saboda jin daɗi allah ya saka imani a zuciyar bawa a dokan daji ka lura da kyau yana daji kuma bawa ne kuma ga dabbobi masu yawa a gabansa bawa ne in ba tsoron Allah ba da ya gudu ka tura bawa kiwo Allah ya sa mun gane kaga kenan in ya samu wani hanya a dajin sai ya gudu bai gudun ba ka haɗa shi da dabbobi masu yawa dabbobin nan ya ƙi cin guda ɗaya saboda me saboda tsoron Allah wannan tunani sa abdullahi bin umar yake ta kuka yana kuka yana maimaita abinda wannan bawan ya faɗa fa'aina Allah azza wa jalla fa'aina azza wa jalla in ji Abdullah bin Umar ya ce kajifa cewa yake ina Allah ina Allah wato yana sha'awar imanin wannan bawa gari na wayewa sai ya ce ku tsaya ba za mu ci gaba tafiya ba sai ya koma gari na kusa ya yi tambaya aka ce marga mai dabbobin shi ya mallaki wannan bawa sai ya ce don Allah kana da wani bawa wanda jiya na haɗu da shi mun dan tattauna da shi kuma dai sha'awar mallakansa ka sayar min da shi ma sai ce nawa ka saya suka yi tsada ya biya shi Shike na ya sai damar da ya sai dame shi Shike na sai abdullahi bin umar ya ce a nemo shi aka nemo shi ya zo ya ce to kaga mun yi ciniki da mai gidanka ya sai damin kai ya ce to shike na alhamdulillah sai ce kuma ni na yan taka kaji ya ce ni na yan taka sannan ya ce zo mu tafi kasuwa suka je kasuwan dabbobi ya haɗa mar garken da ya kai adadin yawan na jiya sannan sai ya ce da kai da dabbobin ku tafi gaba ɗayan ku mallakan ka ne kaga ya sai dabbobin ya masa kyauta sannan kuma ya yanta shi saboda me shine ibn al-qayyim jawzi ya ce ka duba anan fanzur kaifa kaffa an shatin a dokan daji ne Allah ya mar jarabawa ya sauwake mar hanyar saba mishi an nemi ya sai da akuya ɗaya tak ya ce to ina Allah in ya sai da akuya ɗaya da Allah ya tashi saka mar sai ya bashi yanci ya kuma bashi garke don haka ya sa duk wanda ya bar wani abu don Allah to sai Allah ya ya canza mar da mafi alkhairi ya bada misali da annabi yusuf alaihi salam wanda shine misali mafi girma yassara Allahu lahu asbaban ma'asiya tasira la nazira lahu malamai na cewa babu mutumin da aka sauwake mara hanyar saba ma Allah irin Annabi Yusuf alaihi salam saboda haka yasa labarin sa ya zama mu'jiza ya zama abin mamaki ya zama yana da muhimmanci wanda Allah madaukake yasa a cikin alkur'ani kaga dai bawa ne bawa ne na babban mutum wa kana lahu imra'a yura annaha min ajmalin nisa matar wannan babban mutumin tana da kyau wanda malamai ke cewa a duniya a lokacin ana ganin tana cikin mata mafi kyau matar babban mutum ce eh, ga ta kyakkyawa ajabaha yusuf wa habbatu hubban shadida ya zo matan nan tana son annabi yusuf son mai tsanani har soyayyar annabi yusuf ya ratsa zuciyarta ta kasa yin haƙuri ana nan tana tsara yadda za ta yi daga cewa annabi yusuf alaihi salam ya yi zina da ita yana ta da uhu ila fahisha tsara hanyar da annabi yusuf zai yi zina da ita take yau da gobe har dai aka samu wata rana shine allah yake ba da labarin irin tsarin da ta yi galla katil abuwa wannan kalma ta galla katil abuwa ka yi la'akari da ita kaga ba a ce ta kulle kofa ɗaya ba al abuwa kofofi wato inda ma ta tsare annabi yusuf ba daki guda ba ne wato gida ne uh, wanda ke da zurfi ɗaki ne cikin wani ɗaki a cikin wani ɗaki cikin wani ɗaki domin aka ce al'abuwa jam'u ne ba ce galla katil baba kofa ɗaya kenan ko ba ce ɗaki mai kofa ɗaya galla babai ne ta kulla kofofi biyu wannan da sauki galla katil abuwa kofofi ta dinga kullewa kaga kofofin suna da yawa walai sai inda adun sannan babu kowa ta nemi yayi zina da ita ya yarda a irin wannan yanayi bayan haka ta tara matan gari kaga kenan bala'in ya dada karuwa da mace guda ke neman zina da shi yanzu ba ma mace guda bane gari ne suna bukatar zina da shi take gaya musu cewa wala in yaf'al ma amurhu lalle in bai yi abin da nake umurtansa ba la yusjananna wala yakuna min sagirin sai an tsare shi sai ya zama cikin makaskanta tana gaya wa mata shi ne annabi yusuf shi ko a wannan lokaci ba magana sha'awar zina yake ba shi addu'a ma yake rabbi asijinu ahabbu ilayya ni a tura ni fursuna ya fi min ma ya unani ni ka kaga mutum fa ke roƙon allah ka kai ni fursuna kaji bayan allah na ƙware ya allah fursuna nake so ka kai ni shi na fi so domin idan ban shiga fursuna ba waɗannan mata shi sa yake cewa wa illa tasrif aini kai da hunna asbu ilaihinna wa akum min aljahilina in baka kawar da wato makircin da waɗannan mata suke kulla min ba ƙarshen ta za a wayi gari in karkata musu in na karkata musu ko na zama cikin jahilai fastajaba lahu rabbuhu Allah ya amsa mar addu'ansa fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim kaga kenan aka tura annabi yusuf alaihi salam ga firsuna wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada misali da mutumin da ya samu siffofi guda bakwai na waɗanda ke shiga inuwar aljanna shine annabi yusuf alaihi salam sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillahu إلا زله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمس في المساجد ورجلان تهابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه سيأتي ورجل دعته امرأة متمن دمت تكراش يزن ديتا ذات منصب إتا ونمتا قامت أي وجمال غا كيو قامت أي غا كيو بازنان كده بچي faƙala sai ya ce inni a laha ina tsoron allah sai allah ya ce shiga inuwan al'arshi na a ranar tashin kiyama wannan ya gwada cewar allah yana jarabawa ga mutane yana jarabawa ga mutane ƙa'ida ce saboda haka dole ne allah zai mana jarabawa ta hanyar kasuwancinmu ya zamanto allah ya maka wata dabarar da za ka iya samun haram ta hanyar kasuwarka babu wanda ya gane sai allah ta wannan karka ɗauka wai tsira ce la bala'i ne duk sa'ilin da kaga wata hanyar saba ma Allah ta zo da sauki jarabawa ce a ofis ɗinka Allah zai maka jarabawa to duk sa'ilin da Allah ya maka ya sauwaƙe maka hanyar jarabawa to abinda za ka yi ƙoƙari shine ka fi ƙarfin zuciyarka ka daure ka ci wannan jarabawa ta Allah subhanahu wa ta'ala ka kokari wannan shine hikimar jaraba wanda Allah ke mana na'am sai ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulu sayda الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو عدل sahabban annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa zai musu jarabawa da farauta to sannan sai aka ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la taqtulu sayda wa antum hurum kada ku kashe dabban farauta alhali kuna cikin harami idan aka ce wa antum hurum kuna cikin harami ko riga kun shiga harami na umra ko kuma kun shiga harami na aikin hajji idan dai ka shiga ihram idan ka shiga ihram to karka yi farauta haka kuma idan ka shiga harami na makka harami hududul haram nan ma ba a son yin farauta allah ya hada wannan babu shakka abu ne wanda malaman suna sun yi ittifaki a kai اتفقوا a أن المراد بالصيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان wahshi dabbobi waɗanda aka halatta yin farautarsu da zaran ka shiga harami to wannan harami da ka shiga na umura ko na aikin hajji an hana ka farauta me yasa allah kan yi irin wannan wannan hikima ce tashi ba ba kowane hukunci ne allah ya bayyana hikimarsa ba ba kowane hukunci ne allah ya bayyana hikimarsa ba game da umura da aikin hajji wanda ya shiga harami akwai abubuwan da aka hana shi wanda ya shiga harami ba zai yi aski ba ba zai yanke farce ba ba za a kulla aure da shi ba ba zai kulla ma wani aure ba ba zai rufe kansa ba waɗannan dokoki ne da allah maɗaukake shar'anta wanda ya shiga umra ko aikin haji ihram wanda ya shiga ihram me hikimar haka na'am allah bai bayyana hikimarsa ba allah bai bayyana hikimarsa ba ba kowane abu ne allah ke bayyana hikimarsa ba to haka allah subhanahu wa ta'ala ya hana yin farauta idan an shiga harami ya hana yin farauta shi yasa ya ce wa an hurum ittifaqan in ka duba littafin akwai kitabul ijma'i na ibnu hazmi shafi na 44 maratibul ijma' littafin ibnu hazmi al-andalusi da asharhul kabir na ibn kudama mujallar da biyu shafiyan 249 haka kashaful kina za ka samu abin da ake nufi a nan shine dabban farauta amma dabban da ta zama tana cutarwa wannan babu laifi don ka kashe ta la taqtulu saida wa antum hurum idan dabban mai cutarwa ne kamar misali kana cikin harami sai maciji ya taso sai ka kashe shi a babu laifi kana cikin harami kana iya kashe kunama ka kashe maciji waɗannan duka dama shari'a ta halatta kisan su saboda akwai hadisai waɗanda ke bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam dabbobi da suke cutarwa ba laifi bane don an kashe su ana cikin ihram har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da al-gurab wal hida'a wal aqrab wal fa'ra wal kalb al aqur kamar bera kamar mahaukacin kare kamar kunama kamar shirwa da sauransu waɗanda dukka don ka kashe su baka yi laifi ba amma idan dabban farauta ko da aka ce la taktulu saida kada ku kashe dabban farauta a dabban farauta mai ake nufi da dabban farauta dabban da aka halatta muku ku yi farautanta dabban da an halatta maka yin farautanta to haramun ne ka kashe wannan dabba alhali kana cikin harami kaga kenan ana magana ne akan dabban farauta wannan shine abin da malaman suna suka yi ittifaki kai, in ka duba abuwa'ul bayan na tafsirin muhammadu aminu shankiti Eh, fassarar wannan aya mujallar na bishafin da 131 wace dabba ce aka hana mutum ya kashe idan ya shiga harami ita ce dabban farauta la taqtulu saida wa antum hurum kada ku kashe dabbobin farauta alhali kuna cikin harami alhali kuna cikin harami wannan kalma sai ta samu fassara uku kuna cikin harami ku din kuka shiga harami ko kuwa kun shigo hududul haram na makka ko kuwa kana da harami ko ka shigo hududul haram saboda abubuwa guda uku ne abubuwa guda uku ne mutumin da ya tafi umara ko aikin haji yana shiga ihram shigansa ihram ba sharaɗi ba ne ya zama ya iso ainihin harami akwai wurin da ake kiransa harami ina da ake kiransa harami shine wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara daga wuri kaza zuwa cikin maka harami ne kamar misali idan mutum ya bar madina idan ya taho abiyaru ali shine zulhulaifa nan ne ainihin farkon harami nan ne farkon harami to ai ba ka'ida bane ya zama sai ka zo harami za ka shiga ihram mutum yana iya wanka a garin madina yana iya wanka a cikin madina umara ko aikin haji ya yi wanka ya sa haraminsa sannan sai ya taho miƙati kafin na ya kulla niyya to idan idan eh, wannan aya sai ya zama malamai sun mata fassara kashe uku idan ana nufin wa antum hurum kada ku kashe dabban farauta alhali kuna cikin harami to kaga kenan in ma kayi wanka daga cikin madina in dai ka saka harami ko da baka iso ga miƙati ba farauta haramun ne gare ka wannan fassara guda kenan idan ka fassara ayan da cewa kada ku kashe dabban farauta idan kun shiga haramin makka kaga wa antum uh, hurumun alhali kuna cikin harami kaga kenan kun taho hududul eh, haram idan an ce hududul haram sai ka iso miƙati lokacin nan ne in kayi farauta kake zama kayi laifi don haka idan mutum ya ɗauki wannan fassara abinda allah yake nufi da cewa in kun shiga harami na makka to ko da ka sa kayan harami ne a cikin garin madina don ka kashe dabban farauta ba laifi ne gare ka ba saboda me baka riga ka shiga haramin makka ba baka iso ga miƙati ba ka ga san fasara biyu fasara na uku shine sai ka sa harami sai ka shiga haramin makka sannan in ka yi farauta kake yin laifi sai ka sa harami kuma ka shiga haramin makka sannan in ka kashe dabban farauta kake laifi don haka inda za a zo miƙati inda za a zo miƙati ya zama kai baka sa harami ba kai baka sa harami ba sai kai ka kashe dabban farauta ba kai laifi ba saboda me duk da cewa ka iso haramin makka amma baka sa harami ba saboda haka sai abubuwa biyu din sun haɗu kafin a ce an yi laifi a ya zama malamai fahimtar su ta zo kashi uku akan haka amma akasari suna cewa innal murada bil hurumi man talabbasa bil ihram abinda Allah yake nufi da cewa wanda ya shiga harami shine wanda ya sa kayan harami don haka idan ka ɗauki wani fassara na akasar malaman sunna daga madina in ka yi wanka kai ka sa harami daga madina ka yi wanka ka sa harami shikenan sai ka ɗauki danko sai ka harbi wani tsuntsu to ba shakka ka yi laifi saboda ka riga ka shiga harami duk da cewa baka shigo baka shiga eh, hududul harami ba baka zo ainihin iyakan harami na makka ba baka zo miƙati ba amma dai ka sa kayan harami saboda haka ba daidai ba ne ka yi farauta wanda in ka duba tafsirin zadul masir na ibn Jawzi mujallar na biyu shafin 422 da ma'alimu tanzil tafsirin al'imam bagawi mujallar na uku shafin 96 ruhul ma'ani tafsirin al'imam Alusi mujallar na bakwai shafin 23 da littafin al-bahr al-muhit na usul littafin al'imamu zarkashi mujallar nufi shafin 284 don haka allah subhanahu wa ta'ala ya hana mutumin da ya shiga harami ya na amanu ya ku waɗanda suka yi imani la taktulu saida kada ku kashe dabban farauta wa antum hurumun alhali kuna cikin harami kada ku kashe dabban farauta alhali kuna cikin harami wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda ya kashe dabban farauta daga cikin ku da gangan to kaga Allah maɗaukaki ya nuna kenan idan da kuskure ne ba laifi ko tunda ya ce da gangan farraka Allah azza wa jalla bain al-fi'l al-amd wal fi'l al-khata akwai abin da mutum zai aikata akan kuskure duk abin da kai akan kuskure ko menene a musulunci ba a kama ka da laifi ko menene laysa alaikum junahun fi ma akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum in ji Allah subhanahu wa ta'ala a suratul ahzab babu laifi a kanku abinda kuka yi kuskure a cikinsa amma abinda kuka yi da gangan shine laifi yake hawa kanku wannan ta sashin dokar Allah kenan amma abinda ya shafi shari'a kuskure yana zama laifi kamar ta wajen kisa shi yasa ake cewa sai kayi kafara in ka kashe mutum a halin kuskure amma ta wajen dokokin Allah wanda ya taka dokar Allah a halin kuskure ba a cewa ya laifi walakin ma ta'ammada qulubukum laifin yana zuwa ne saboda abinda da mutum yayi shi da gangan saboda haka malamai galibi suna cewa wanda ya kashe dabban farauta a halin kuskure ba yi da laifi wannan tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abdullahi bin abbas zuwa ga tabi'ai sa'id ibn jubairin al-imam tawus ata ibn abi rabah da sauransu in ka duba fathul bari mujalla na hudu shafi na 26 da littafin ibn hazmi al-muhalla eh, mujalla na biyar shafi na 234 kitabul majmu littafin al-mughni na ibn qudama wanda waɗannan littafai sun yi magana a kan cewa mutumin da ya kashe wata dabba a halin kuskure yana cikin umura yana cikin haramin umura ko kuma na aikin haji ba laifi ba ne me dalili saboda abinda Allah ya faɗa cikin ayan nan wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda ya kashe dabban farauta daga cikin ku da gangan to idan kai aka kuskure kai fa baka da wani laifi baka da wani laifi shine abinda malamai suka tafi akai mafi yawan malaman sunna babu laifi ga wanda ya kuskure sai Allah madaukake ya ce fajaza'u mislu ma qatala minan na'ami idan mutum ya yi kashe dabban farauta da gangan yana cikin harami to zai biya sakamako kwatankwacin irin dabban da ya kashe amma minan na'ami za a dubi girman wannan dabba da ya kashe a kwatanta da wata dabba daga cikin dabbobin ni'ima idan aka ce minan na'ami ana nufin dabbobin ni'ima su ne dabbobin gida idan mutum ya kashe wata dabba a daji in tsuntsu ne sai a kwatanta da wata kaza daga gida girman tsuntsun da wani kaza za a kwatanta a ce to kazan da ta kai girman wannan nawa kudinta idan aka ce ga yawan kudinta to kaga zai sai wannan kaza ya sadaka da ita idan kuma dabba ce misali minan na'ami ya kashe kamar a ce gada ko sai a dubi cikin awakai na gida girman akuyan daji da ya kashe a duba da girman akuyan gida sai a kwatanta girmanta sai ya sayi wannan eh, akuya na gida sai ya bada sadaka shine abinda Allah madaukake ke nufi da cewa fa jaza'u mislu ma qatala minan na'ami ya hakumu bihi zawa adlin minkum mutane biyu masu adalci daga cikin ku su za su yi hukunci akai shikenan ba sai an tafi gaban sarkin gari ba in kana da wani abokinka mutum ne mai adalci shikenan yana iya zuwa Eh, dubi dabban da ka kashe girmanta a samu mutane biyu waɗanda za su ce to wannan girman dabban ya kai a ce an sai rago ɗan shekara ɗaya ko biyu wanda za su auna da ainihin wancan dabba da ka kashe da kuma wata dabba na gida to wannan dabba na gida ita ce za ka bada ya za ka yi da ita shine allah ya ce hadiyan baligal ka'aba hadaya ce da za a isar da ita ga ka'aba hadaya da za a isar da ita ga ka'aba ba wai ka'aban za ka kai wa hadayan ba la ba wai ka'aban ana kai wa ainihin akuyar da aka biya a matsayin tara na dabban da kai farauta ita wannan akuya ba wai ana kai ta ɗakin ka'aba ba ne abinda ake nufi shine Alharam kulluhu domin allah maɗaukaki ya haɗa cewa su mahilluha ha'ilal baitul atiq mahallin yanka dabbobi shine tsohon eh, tsohon ɗaki wato ɗakin ka'aba abinda ake nufi shine mina in ka duba abuwa bayan eh, mujallar na farko shafi na 443 wato kenan wannan akuya wannan akuya da aka ce tara ne za ka bayar a dalilin wata dabba da ka kashe na farauta kana cikin harami ita wannan akuya ina za a yanka ta Allah subhanahu ta'ala ya ce hadiyan baligar ka'aba wannan hadaya domin duk wata dabban da mutum zai ba da ita a makka a dalilin aiki na haji ko umra ana kiranta hadaya hadaya ce baligal ka'aba mai isa ga ka'aba wato wannan za a ba ragon ne ga mutanen makka ragon za a ba da shi ne ga mutanen makka fa wajaba fil harami wajaba an yuzbaha fil harami anan za a yanka idan an yanka ragon a rabar wa mutanen makka sun mai yufarrak ma ya jibu ta min hufil harami yanzu kamar a zamanin yanzu a zamanin yanzu akwai ainihin wato kati wanda hukuma ta ware akwai ma'aikata da aka ware waɗanda ke karban suke karban fidiya da hadaya na mutane suna wakiltarsu idan akwai bukatar za ka ba da hadaya na kamar saboda kayi aikin haji to wannan za ka je ne kawai ka bada kuɗin sai a baka wani kati to har yanzu ana samun idan misali mutum ya aikata wani laifi in ya tafi ga waɗannan wakilai waɗanda hukumar saudi ta kafa za su iya gaya masa cewa a akuyar da ka kashe ga ainihin abin da za ka bada saboda haka in ka bada kuɗin shikenan su wannan ka wakilta su su za su ɗawainiyan yanka wannan dabba a rabar da ita ga waɗanda suka cancanta saboda ita wannan dabba wanda aka ɗora maka an ɗora maka ne saboda a matsayin horo gaba allah maɗaukaki ya ce au abdullu zalika siyaman ko kuwa kwatankwacin haka na azumi kwatankwacin haka na azumi me ake nufi menene ake nufi kamar misali mutum ya kashe wani wata akuya na daji aka kira mutane biyu suka dubi girman akuyan suka ce wannan akuya za ta kai kamar rago dan shekara biyu saboda haka da aka dubi raguna aka dubi wanda girmansa sa ya daidai da wancan dabba da ya kashe sai aka ce to wannan rago kudin sa nawa wannan rago a yanzu zai kai dubu talatin to sai a ce dubu talatin ka sai rago ka bayar shi ne taron da allah ya maka saboda kayi farauta to sai zama shi ba zai iya sayan ragon ba to shine sai allah maɗaukaki ya ce au zalika siyaman sai a yi kwatankwacin haka na azumi idan aka ce na azumi za a yi lissafin wannan kuɗi zai sai hatsi mudu nawa hatsi mudu nawa wannan hatsi da zai saya sai a kirga adadin mudun shine adadin kwanakin da zai azumi a matsayin kafara gaga kenan Allah da kansa ya tsara yadda ake ainihin kafara din shi yasa Allah madaukake ce au kafaratun ta'amu masakin ko kuwa kafara na abincin talakawa abincin talakawa shine za a yi lissafin wannan rago wannan rago wanda shine ainihin girmansa ake gani ya yi daidai da akuyar da ka kashe na daji to ragon aka ce zai kai dubu talatin tunda baka da halin sayan rago misali babu ragon dai yanzu misali kana maka a ce je ka kasuwar rago an baka aiki to saboda haka sai ka ce za ka ciyar da talakawa abinci to ya za a yi dubu talatin sai a sai hatsi na dubu talatin a rabarwa talakawa shi yasa ya ce ah, wannan abincin za a rabar da shi masakinu ga talakawa au kafaratun ta'amu masakin ko ko ya yi kafara kafara shine abincin talakawa wa hurrima alaikum saydul bari amma farautan kan tudu an haramta muku shi ma dumtum huruma muddin kuna cikin harami sai ka sauke harami da zaran ka shiga ihram da zaran ka shiga ihram farauta haramun ne gare ka sai ka sauke harami wattaqullaha allazi ilahi tusharun ku kiyaye Allah wanda gare shi ne ake tara ku Muhammadu Aminu Shankiti rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa Abwaul Bayan fi idahil Qur'an bil Qur'an mujallar na shafi 117 yana cewa zahiru umumi hadhihi ayatul karima yashmalu ibahata sayd al-bahri lil muhrimi bi hajjin aw umra wa huwa kadhalik zahiri ita ayan nan ta tabbatar mana cewa ko da ka shiga harami wanda ya tafi da nufin zai yi umura ko aikin haji ba laifi don ya tafi kamun kifi ko kazalik halal ne kama bayyana taksisuhu ta'ala ta harima saidi alal muhrim bi saidil barri Allah madaukaki ya tabbatar da wace farauta ce ya hana ka idan ka shiga harami ya ce wa hurrima alaikum saidul barri an haramta muku farautan kan tudu kaga banda na teku saboda haka mutum yana iya ɗaukan eh, abin da ya tafi kamun kifi alhali yana cikin harami yana cikin harami babu laifi yanzu kana gani kamar ba damuwa bane a zamanin da matsala ce saboda a yanzu tsakanin makka da madina tsanani kai awa biyar ko mota zamanin da ko tafiya ce wanda sai an yi kwana goma sha ana yin ta kwanaki goma sha ana yi da zango kaga har farauta sai an yi kenan har farauta sai an kai gayi tafiya ce mai tsawo a zamanin da lokacin da babu motoci Tafiya ce a akan raƙumi kan dawakai to saboda haka sai Allah ya halatta ma mutumin da ke wannan tafiya ta ibada ya halatta masa kamun kifaye ya halatta masa farautan cikin teku uhilla lakum saydul bahari me yasa aka ce an halatta saboda makka tana kusa ne da bakin teku tsakanin makka da jidda babu tazarar ba ta da yawa nisan ba shi da yawa saboda haka eh, tekuna kusa da yawa mutanen da ke tafiya makka suna bi ta hanyar teku to idan kai za ka tafi aikin hajji ya zama ga ka a teku ko a bakin ruwa babu laifi don kayi kamun kifi amma farautan da aka haramta maka shine farautan kan tudu hurrima alaikum saidul barri ma dumtum hurma fa innahu yufhamu minhu anna saidal bahari la yahrumu alal muhrimi kama huwa zahira kaga kenan kamun kifi ba haram ba ne ga wanda ya shiga ihrami fadan malamai sun yi ittifaki a kai malamai sun yi ittifaki a kai ji muhammadu aminu shankiti أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة وهذا وهذا إجماع al wahshi Ka zabi wal gazal ittifakan duk wata dabban da aka halatta yin farautanta to idan mutum ya shiga harami an haramta masa shi Allah madaukake ce ja'alallahu al-ka'batal baital haram Allahu al-ka'batal baital haram ka'abatal baital harama qiyaman linnasi me yasa ka'aba ta samu irin wannan daraja domin ka'aba tana da daraja wato wuri ne da Allah madaukake samar alfarma an hana abubuwa da yawa a makka me yasa ta yi ka yi tunani shine Allah ya bada amsa ja'ala Allahu al-ka'batal baital harama abinda yasa Allah ya saka ka'aba a matsayin ɗaki mai hurumi mai hurumi shine wurin da aka hana abubuwa da yawa shine alharama al'imamu katada da tafsirin fathul kadir na al'imamu shaukani eh, mujallar na farko shafin 397 yana cewa hawa hawajizu abqaha Allahu bainan nasu fil jahiliya wato Allah ya yi makka albarka tun lokacin da ya halicci duniya tun ranar da Allah ya halicci duniya ita makka an mata albarka Allah ya mata albarka saboda haka sai ya sa dokoki a garin makka ya sa dokoki a garin makka ya sa mata hurumi ƙiyamar linnasi me dalili saboda tsayar da addinin mutane saboda tsayi da addini ƙiyaman lidinin nasi saboda tsayar da addinin mutane wa ma'alim hajjihim ya zama wuraren ibada na aikin haji a makka suke saboda haka wurin bari a sa masa dokoki masu tsauri saboda kai bako in ka taho ka zauna lafiya da ɗan gari ya zama an zauna lafiya saboda akan samu matsala kowane gari ka sani ana samu matsala za ka samu mutanen garin suna da wata al'ada bako al'adar ba ta dace da shi ba kowane gari da ka sani a duniya saboda haka allah ya sa doka wa makka tana da doka kowa yake garin makka darajarsa guda ne saboda haka an hana hatta farauta dabban da ke area maka kakkai farautarsa kaga dan a nuna maka cewa ba kasar ka bane ka shigo wata ƙasa ne fa mai daraja idan ya zama baƙo ya taho maka baƙo daga sassan duniya ya taho maka kamar kai yanzu ka tashi daga najeriya ka tsallake ƙasashe da yawa ka isa maka kana isowa maka ya ce to karka yadda ko farauta ko tsuntsu ka gani a garin na karka harbe bishiya in ka gani ganyenta karka cire wannan duk doka ne ce eh, to lallai zan samu tsaro tunaninka kenan zan samu tsaro kai bako da ka zo an ce dabba ma haramun ne a kashe na makka to bare mutumin makka kaga bako zai samu nutsuwa farautar makka an hana ice da ya tsiro a makka ba kyau inda icen nan da kansa ya tsiro wallahi babu kyau ka yanke ganyensa ko ka karya reshensa haramu ne aya ta alkur'ani da hadisan manzon Allah duk sun hana kuma wannan tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin zuwan annabi makka tana da alfarma abuka Allahu baina nasu fil jahiliya tun a zamanin jahiliya fa kana rajulu law jarra kulla jariratin summa laja'a ila al-harami lam yutanawal wa lam yuqarrab katada yace mutum duk laifin da yayi a duniya idan har ya samu isa makka to ya tsira a zamanin jahiliya komai munin laifin mutum in ya riga ya shiga hurumin makka to ya tsira saboda kana ganin mutum ya kashe babanka amma hidai ka kyale shi a zamanin jahiliya saboda darajar wannan kasan wa kana rajulu laula ya qatila abihi fi shahril harami lam ya'rid lahu wa lam yaqrabu sannan akwai abin da ake kiransa Alkala'id alqalaid shine rataya rataya da mutanen jahiliya suke sawa mutanen eh, eh, a zamanin da zamanin jahiliya Allah ya tabbatar da shi zamanin jahiliya idan mutum daga wata ƙasa zai tafi aikin haji to zai rataya za a saƙa mar wata saƙa za a masa saƙa in ma da gashin fatan dabba a yi wata saƙa ya rataya a wuyanta to duk wanda ya gan shi kamar ya saka baji kamar ya sa tambari ne na cewa shi alhaji ne to babu wanda zai taba ka babu wanda zai taba ka har ka isa maka a zamanin jahiliya kenan saboda me saboda daraja wannan gari shine Allah madaukaki yace ce, al-ka'batal baital harama qiyaman lin-nasi wa shaharar harama da wata mai alfarma wal hadiya da dabbobi da aka kora saboda eh, hadaya wal qala'ida da rataya wanda mutane ke sawa a wuyansu idan sun yi nufin tafiya aikin haji Allah ya tsare wannan tun a zamanin jahiliya lita'lamu saboda ku sani anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi Allah ya san abin da ke cikin samai da ƙasa wa anna allaha bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da dukkan komai i'lamu anna allaha i'lamu anna shadidul iqabi wa ghafurur rahim dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne ku tsare su duk abin da Allah ya shar'anta ya ce kada a yi to dole ne ku yi kokari ku ga cewa ba ku yi wa alamu ku sani annallaha shadidul iqabi Allah mai tsananin ukuba ne wa annallaha ghafurur rahim kuma lalle Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya masa laifi Allah mai yawan jin kai ne gare shi Allah kai mana gafara ma ala rasuli illa al bala taktumun ma alar rasuli illa balagu babu aikin da ke kan manzo wato babu aiki ga annabi face isar da sako kawai ma alar rasuli illa balagu babu abin da ke kan manzon Allah face isar da sakon Allah والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله ينا سنة أبين دكوك بينا دكما أبين دكوك بويوا قل لا يستوي الخبيث والطيب قل لا يستوي الخبيث والطيب ولا عجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون قل لا يستوي الخبيث والطيب كتير مسؤول kyakkyawa da mummuna ba su zama ɗaya alkhabisu shine mummuna a tayyibu mai kyau mai kyau da mai muni ba su zama ɗaya walau a a'jabaka kasratul khabisi ko da yawan mummunan ya baka ya baka mamaki komai yawan mutanen banza ba daidai suke da mutumin kirki ba shine abin da aya take karantar da mu fattakullaha don haka ku kiyaye Allah ya ulil albab ya ku masu hankula la'allakum tuflihuna da fatan ku tsira Allah ka samu cikin masu tsira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون bihi علينا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 الله تألقا وأضاء له الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعلم